الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونا مريتشينا أصبر أشرين دقيقة قوات الربيع الثاني الشكرة تدبو دقيقة دريه أودا أربعين هجرة من الله صلى الله عليه وسلم دقا مكة ومدينة wanda ya daidai da 29 ga watan 12 a shekara ta 2018 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidul qur'an wanda ke unguwar bacirawa a garin kano yau za mu tashi darasi na hamsin da uku darasin da ya gabata mun ƙare karatu cikin babu babu listima lil qira'a da haka yau za mu tashi babul jahri bil qira'ati fi subuhi wal qira'ati ala al jinni babin da yake bayani akan bayyanar da karatu a sallar asuba da kuma karatun da annabi yayi aljanu suka saurare shi wanda wannan ya faru ne a sallar asuba hadisi mai lamba ta 259 hadisi ibn Abbas radiyallahu anhuma hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda kala yace in talaqa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fi ta'ifatin min ashabihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da shi da wani kaso na sahabbansa amidina ila suqi ukaz suna nufatar babbar kasuwar mutanen makka wacce ake kira da suqu ukaz an gane ko suna ne na kasuwa sananniya wacce take a yankin makka wanda a wancan lokaci na jahiliya kowa ya san da ita domin maka a wancan lokaci tana daga cikin manya-manyan cibiyoyi na kasuwanci na gabashin duniya to cikin manyan kasuwannin da ta kunsa akwai su kokal kamar ka ce kano yadda ta zama cibiyar kasuwanci ta afirka ta yamma kuma cikin manya-manyan kasuwannin kano akwai sabon gari akwai singa akwai kurmi akwai kwari akwai kofar wambai to da ita ma makka tana da manyan kasuwanni daga ciki akwai su okas وقد هيل بين الشياطين وبين خبر السماء a wannan lokaci an riga an hana shaiɗanu zuwa su sato labari daga sama kafin bayyanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aljanu sukan yi wa kansu makawuya wani ya ɗau wani wani ya ɗau wani wani kan wani da haka da haka har sai sun kusa da sama ta ɗaya sai su je su jiyo maganganun da mala'iku suke yi game da abin da zai faru a duniya domin duk mala'ikun da suke gudanar da ayyuka a nan duniya ko dai karɓar rai ko haihuwa ko azurtawa ko talautawa ko saukar da wata mummunar ƙaddara ko yaye wata musiba duk wannan ayyuka ko saukar ruwan sama da makamancin haka Allah ya wakilta waɗansu mala'iku su suke yi to waɗannan mala'iku station ɗin su tashar da suke zaunawa su tattauna abubuwan da za su zo su yi a duniya a sama ta ɗaya suke da haka suna cikin tattaunawa aljanu sai wani ya hau wani wani ya hau wani har su je su sato su ji me suke faɗa to idan suka jiyo su kuma sai su zo sai su rinka gaya wa bokaye waɗanda su kuma suke musu hidima sai ka samu wani daga cikin mutane ya yi wuridin neman aljani aljanin ya ɗora masa waɗansu ɗawainiyoyi ya rinka yi ko dai ya ce da shi ya daina sallah daga cikin salloli ko ta asuba ko ta la'asar ko ya ce da shi ya rinka luwaɗi ko ya ce da shi ya rinka shan jini ko makamancin haka cikin miyagun laifuffuka wanda wannan shi ne galibin abin da bokaye suke yi su kuma aljanu suke musu hidima to su aljanun idan suka riga suka ɗora wa 'yan adam wannan hidimar ladan da za su ke biyan su da shi shine su rinka gaya musu ga abin da zai faru gobe to su kuma bokaye sai su rinka cin kasuwarsu da wannan a wajen jahilai da kuma batattu ka zo kana da bukata ya ce maka ai gobe kaza zai faru kuma sai kaga gobe kazan ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kan su gaya maka gaskiya ɗaya sai sun ma ƙarya 99 to amma saboda ɗabi'ar ɗan adam ta saurin yadda da ruɗuwa in aka gaya ma gaskiya ɗaya kaga ta yi aiki to duk sauran ƙarerayen da za a gaya maka ba za ka gano ba sai ka bi an gane ko to da haka lokacin da annabi zai bayyana a duniya sai Allah ya sa mala'iku suke tsare sama aka sanya manya-manyan taurari masu aman wuta duk lokacin da shaidanu suka yi wannan makawuyan wani kan wani wani kan wani to sai tauraro mai wuta ya bi su ya ƙona su lokacin wannan al'amari ya fara faruwa an hana su su je sama amma kafin haka suna da damar su je sama a duk lokacin da suka ga dama su sato maganganu su zo su raɗa wa shaiɗanu ko bokaye su kuma su ci gaba da halakar da mutane to lokacin da annabi ya fita shi da sahabbansa za su je kasuwar ukaz a lokacin an riga an hana shaiɗanu zuwa sama ta hanyar sanya taurari masu aman wuta waɗanda in sun jiye suke harbo su shine wa hila baina shayatin wa baina kabari sama alhalin a lokacin an riga an tsare tsakanin shaiɗanu da kuma jiwo labarin sama wa ursilat alaihim shuhub ana aiko musu da taurari masu aman wuta wanda muke ce da shi da hausa tauraro mai wutsiya ko wanda za ga wani lokaci wuta ta gilma sama to wannan taurari ne waɗanda suke bin aljanu ake jifan su da su ana ƙona su faraja'ati shayatinu ila qaumihim sai shaydanu suka dawo zuwa ga jama'arsu faqalu suke ce da su ma balukum me ke faruwa ne menene labarinku faƙalu sai su waɗanda suka zo ɗin suke cewa hila bainana wa baina kabari sama an tsara tsakaninmu da jiyo labarin sama wanda da muke yi wa ursilat alaina shuhubu yanzu ana jifanmu da taurari masu aman wuta ƙalu sai su waɗanda ake gaya wa suka ce ma hala baina kuma baina kabari sama illa shay'un hadath Lallai ku sani ba abin da zai sa a hana ku ku je sama ku jiwo labari sai in wani abu ne ya faru da haka kenan dai da walakin abin da ba ke cewa gowar amiya lalle tun da kuka ga yanzu ba ku da ikon ku je sama ku yi abin da kuke yi a da to akwai wani abu da ya faru yanzu abin da ya rage ku bincika ku gano menene wannan abin da ya faru an gane ko fadribu mashariqal ardi wa ku yi tafiya gabashin duniya da yammacinta ku karaɗe ku jiyo mai ke faruwa ku jiyo labari to kamar yadda muka sani aljanu suna da saurin tafiya Allah ya hore musu gaggawa yanzu a cikin minti ɗaya biyu sai aljani ya je maka saudi Arabiya ya dawo saboda su kamar iska suke wajen gudu da haka sai su suka ba wa 'yan uwansu shawara cewa to abin da za a yi in kuna so ku gano menene ya faru ku yi tafiya ku je har bangon duniya na gabas har bangon duniya na yamma fadribu masharikal ardi wa magharibaha fanzuru ku bincika ma hadha alladhi hala bainakum wa bain qabri sama menene wannan al'amarin da yazo ya hana ku zuwa ga samo labari daga sama fansarafa ulaika alladhina tawajjahu nahwa tihamata sai wa'annan waɗanda suka zo suke faɗa sai suka taho suka yo daura da tuhama tuhama suna ne daga cikin sunayen da ake gaya wa garin makka tsofaffin sunayenta na da an gane ko da aka sai suka nufo daura da makka ilan nabi sallallahu alaihi wasallam katsan sai suka yi kicibus da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi nakhala alhalin annabi a lokacin yana wani waje wanda ake kira da suna nakhala amidina ila suqi ukaz shi da sahabbansa suna nufin su je ku ukaz to da ka sai shaidanu suka cin musu suka riske su a wani waje da ake kira da suna nakala wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri suna tafiya kawai sai suka tarar da annabi da sahabbansa suna sallar asuba cikin daji da asuba su kuma suna yawon duniya ne don su ga me ke faruwa an gane ko to a lokacin da suka zo suka tarar da annabi da sahabbansa suna sallah kuma a duniya a lokacin ba masu sallah sai su sai suka tsaya su ga to waɗannan su waye kuma me suke yi wanda bamu taba ganin ana yin sa ba ko yanzu babu inda ake yin sa to sannan kuma sai suka kasa kunne sai suka ji karatun qur'ani wanda shi ma kuma basu taba jin ana yin sa ba falamma sami'ul qur'ana yayin da suka ji karatun alqur'ani istama'u lahu sai suka tsaya suka kasa kunne suka saurara faƙalu bayan sun gama ji su junansu suka ce da junansu haza wallahi lazi hala baina kuma baina kabari sama mun rantse da Allah wannan abin shine yanzu ya hana ku kuje sama ku labari ma'ana saukar qur'ani ita ta hana a bawa aljanu damar su ci gaba da zuwa sama suna sato labarai saboda me saboda in an bar su sun ci gaba da zuwa suna sato labarai to mutane ba za su iya gane wahayin gaskiya da kuma ruɗin shaiɗanu ba domin shi wahayin gaskiya daga sama yake zuwa kuma wa'yancan mala'iku cikin abin da suke tattaunawa akwai abin da ya shafi wahayi to in an bar shaiɗanu suna zuwa suna jiyo irin wannan magana suna kawo bokaye wata rana za a wayi gari kan annabi ya faɗi magana bokaye sun riga shi faɗa domin bokaye sun riga shi ji ta hanyar aljanu to daga nan mutane ba za su iya yin imani ba domin idan annabi ya faɗi magana sai a ce da bokawa na ma ya faɗa kan ya faɗa ma an faɗa to kaga sai a kasa gane wanne ne na gaskiya wanne ne na ƙarya to dan Allah ya bawa wahayinsa tsaro kuma ya girmama annabinsa kuma ya shiryar da bayinsa sai ya hana a samu wata hanya da za a jiyo labarin sama in ba hanyar wahayi ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai iya gaya maka Allah ya ce kaza ko abu kaza zai faru ko ku yi kaza shine daidai ko ku bar kaza shine ba daidai ba to wannan shine hikima aka sa tsaro ga sama aka hana duk wani wanda zai je ya jiyo labarai wanda zai gaya wa mutane da sunan wahayi in ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to da haka wannan sai yake nuna cewa Qur'ani yana da tasiri wajen korar aljanu tun asali tun fil azal saukar Qur'ani tana me tana korar aljanu to kuma haka har Allah ya nade kasarsa duk inda kaga shedanci yayi yawa to babu qur'ani amma matukar akwai qur'ani to shedanci baya zama galibin mutanen da zaka ga shedanu suna damun su aljanu suna damun su suna da raunin karatun qur'ani ne sawa'an mazan su ko matan su galibi gidajen da zaka tarar akwai aljanu akwai karancin karatun qur'ani ne a gida da haka in muna so mu kori aljanu mu kori shedanu daga gidajen mu muke yawan karatun alqur'ani manzo yace ta'allamu suratal baqara fa inna ta'allumaha baraka wa tarkaha hasara wa la yastati'uha al-batala ku yi kokari ku koyi suratul baqara kuke yawan ta karanta suratul baqara a gidajenku inna ash-shaytana la yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara manzo aljani guduwa yake daga gidan da ake karatun suratul baqara ba zai iya zama ba idan ka karanta suratul baqara a gidanka yau daga farkon ta zuwa ƙarshe sai an yi kwana biyar aljani bai shigo ba kan kwana biyar ɗin ta ƙare in ka sake karanta za a ƙara maka iya time na kwana biyar to in ya zama kullum kana cikin wuridin bakara ba yadda za a yi aljani ya zauna a gidanka to amma wani lokaci fargar daji muke sai mun bari mun gayyato su sun cika gidan fal ko ina sun tututsa sannan kuma mu fara karatun kaga fargar daji wannan shine matsalar da take damun mu a yau da asali shi aljani alqur'ani yana korarsa shaidancin shaidanu baya tasiri a yayin da alqur'ani yake da tasiri ko a wajen da qur'ani yake da tasiri da su da kansu suka ce ba abin da ya hana a ku je ku jiyo labarin sama sai wannan abin suna nufin qur'ani fa hunalika anan ne hina raja'u ila qaumihim suka dawo wajen ƴan uwansu waɗanda suka ba su shawarar to ku je ku kewaye duniya ko za ku gano dalilin da yasa aka hana ku zuwa sama wa qalu sai suke cewa da ƴan uwan nasu bayan sun dawo gare su ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bih walan nushrika bi rabbina ahada suka ce ya ku mutanen mu inna lalle mu sami'na mun ji qur'anan wani abin karantawa ajaban mai ban mamaki yahdi ila rushidi wanda yake shiryawa zuwa ga daidai fa amanna bihi kuma mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada daga yau ba za mu sake hada mu da wani ba a cikin bauta da suna shirka amma daga baya karatun qur'ani yasa suka musulunta shine Allah ya bada labari anan cikin suratul jinni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bih ولن نشرك بربنا أهدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا to har izuwa wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami al-ana yajid lahu shihaban rasada su da kansu suka ce da kafin saukar qur'ani muna zuwa sama mu zazzauna mu jiwo abin da ake faɗa mu dawo mu yada a duniya faman yastami al-ana yanzu duk wanda yace zai je jiwo wannan maganar irin ta da ijin da lahu shahabar rasa da zai da tauraro mai aman wuta an girke yana jiransa da ya isa da ya tashi a cikin suratul ahqafi kuma wa yusarrafuna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم nan aka ce ya hadi rushi da can kuma aka ce ya hadi ila alhaqi da a rushi da alhaqi da abu ɗaya ne can aka nan aka ce ya hadi ila rushidi can aka ce ya hadi ila haqqi can aka ce fa amanna bihi ko can kuma aka ce ya hadi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim duk bayani ne na ar-rushd to da haka sun tabbatar da cewa sun saurari alqur'ani kuma sun ji ya a ajibu da'i Allah anan an ce sai suka yi imani suka ce fa amanna bihi mun yi imani can kuma sai aka ce suka ce ya qaumana ajibu da'i Allah bayan sun musuluntan sai kuma suka dawo suna yada addinin musulunci suna da'awa da haka malamai suka ce a cikin aljanu akwai masu wa'azi a cikin aljanu akwai musulmai abinda babu a cikin aljanu shine annabawa amma cikin aljanu akwai masu wa'azi akwai musulmin kwarai akwai masu ibada an gane ko kuma cikin abin da suka kware da shi na ibada sauraron alkur'ani su kansu musulmansu suna sauraron qur'ani amma kangararrunsu fantararrunsu ba sa yi kamar yadda mu ma cikin mu hakan ne na mu suna sauraron qur'ani ko ma suna iya karantawa amma fantararrun hanyar jirgi daban ta mota daban to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce suka ce walan nushrika bi rabbina ahada fa anzalallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai Allah ya saukarwa da annabinsa amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi qul uhiya ilayya nafarun min qul ka ce uhiya ilayya ammun wahayi annahu istama'a nafarun min wani adadi na aljanu sun kasa kunne sun yi sauraro a lokacin da nake da kake karatu manzo Allah shi kansa bai san aljanu sun ji ba Allah yake gaya masa sun ji wanda wannan ya nuna shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya ganin aljanu amma su suna ganin sa kuma baya sanin me suke ciki in ba Allah ne ya gaya masa ba domin Allah ya dunkule mu baki daya game da sha'anin aljanu yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna shayatin awliya lil ladzina la yu'minun innahu shi iblis shaiɗan yarakum yana ganin ku huwa wa qabiluhu shi da danginsa min haythu la tarawnahum ta yadda ku ba ku ganin da haka aljani zai iya ganin ka ya taɓa ma kunne ya ma wasa ya dungu dungurike ya kai ma gwalo duk baka sani ba amma abin da kawai ke tsare ka da shi in kana zikirarka in yazo Allah ba zai bar shi ba sai sa mala'iku su tsare ka su kare ka lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah dan adam Allah yana sa masa masu tsaro masu kariya mala'iku gabansa da bayansa in shaidanu suka zo da nufin su cutar da shi sai waɗannan mala'ikun su rinka tsare shi su rinka kare shi amma ba ka samun wannan tsaro da kariya ta mala'iku sai in kana ambatan Allah ka yi zikirin safe ka yi zikirin yamma zikirin shiga gida zikirin fitowa zikirin shiga ban ɗaki zikirin fitowa zikirin cin abinci zikirin gamawa zikirin kwanciya zikirin tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ɗayan ku ya zo shiga gidansa bai yi zikirin shiga gida ba aljanu za su yi sowa su ce ku taho ku taho mun samu gidan kwana da aka su gayyato ma yan uwansu baka sani ba su zo su cika ma gida to kuma da an kawo ma abinci aka ka buɗe kwano ka fara ci ba kai bismillah ba sai su ce ku taho ku taho mun samu abinci da haka sai kaga an kawo maka malmalar tuwo uku hudu ka share kuma baka koshi ba saboda ba kai kadai ka ci ba ba kai kadai ka ci ba kaji mutum yana cewa ni na ci kamar na shafa kan mota kuma za ka ga da ka aje buhun hatsi a gidanka da ya kare saboda ba kai kadai kake ci ba shaidanu suna ci ba ka wuridi da zikirin da yake korasu, ci za su yi ta yi to ba wannan ya fi muni ba hatta saduwa da iyali shi aljanu suna tarayya da mutane wajen saduwa da iyali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ɗayan ku ya zo saduwa da iyalinsa bai yi zikirin da ake yi ba a yayin saduwa da iyali tare da iblis zai sadu da matarsa to shi yasa sai kaga ana haihuwar yara kamanninsu na mutane amma hankulansu na aljanu kangararrun ‘ya'ya na gaske ɗa ya ce zai daki ubansa ko ya ce zai daki uwarsa ko a yi masa magana kamar ba mutum ba baya ji Ya kasa wannan ba lafiya ba ba lafiya ba to wannan duk addini ya gaya mana rashin karatu rashin bibiya ya sa ba mu sani ba kuma muke ta cikin wahala a cikin rayuwarmu inda duk za mu kiyaye waɗannan abubuwan da za mu zauna lafiya ta wani labari na ban dariya da ake faɗa wai wani manomi ne ya tafi gona zai shuka gyada ya je da katon kwandon gyadarsa yana shukawa sai ya ji an ce ku taya shi duk sai ga an shuke gyadar yana ta murna lokacin cire gyada yi ya zo yana cira nan ma ya ji an ce ku taya shi aka cire mai gyada gaba ɗaya aka lode ta abu ya ɗauki ɗaya ya ɓare zai kai bakinsa aka ce ku taya shi nan ma sai ya gaba komai kaga kai ma in ba ta yin kake nema ba sai kai ta ambatan Allah da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi cewa aljanu sun ji karatun ka. to kaga wannan ya dada fitowa fili da cewa manzo Allah bai san gaiba ba domin aljanu alamun ne gaibi duniya ce ta gaibu ido baya ganin su amma yau da gobe ta tabbatar da cewa akwai aljanu yanzu ba wanda yake musun akwai aljani ba wanda yake musun akwai aljani la musulmi wala kafiri tare da kuma bamu gansu da ida ba amma me yau da gobe ta tabbatar mana da haka domin wasu abubuwan da suke faruwa ya tabbatar da cewa akwai aljanu to kamar yadda haka kuma akwai mala'iku yadda ba a ganin aljanu da ido haka ba a ganin mala'iku da ido sai dai da aljanu da mala'iku duk Allah ya hore musu wani abin da mu bai hore mana ba shine suna iya rikida aljani zai iya rikida ya zo a sifan mutum sai ka gan shi a ganin ka mutum kake gani amma ba mutum bane ba aljani ne daga baya kuma in Allah ya so ya nuna ma ko ka gane ta wata alama sai ka gane sai ya rikida kuma ya koma sifarsa ta aljani ya yi tafiyarsa amma a lokacin da yake sifarsa ta aljani ba a ganinsa kamar yadda waccan aya ta faɗa cikin suratul araf innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum to haka nan mala'iku mala'iku a sifar su ta mala'ika in ba Allah ya ga dama ba za ka gansu ba hasali ma ba a ganin su amma in suka rikida suka canja kama suka shigo kamannin mutane ana iya ganin domin a ranar da aka yi yakin badar mala'iku sun sauka da yawa kuma da yawa daga cin sahabbai sun gansu sun gansu har ma wasu daga cikin sahabbai su biyu sun tare wani kafuri za su kashe kansa kai masa sara suka ga ya faɗi duk suka zo suna musu wannan yana ni na sare shi wannan yana ni na sare shi da annabi ya kalli raunin jikinsa ya ce a wannan saran mala'ikun sama ta kaza ne ba ku kuka yi wannan dukan ba ba ku kuka yi wannan dukan ba shi yasa lokacin da ya zugo mutanen makka akan zai taya su faɗa amma lokacin da ya ga mala'iku suna sauka sai ya zame ya sulale ya ja da baya ya rinka zuga su la galiba la kuma liyau minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'at al na kasa ala aqibaihi wa kala inni bari umminkum inni a rama la rauna inni a Allah sai da ya kai su ya baro ya zuga su ya zuga su ya kai su filin daga sai ya sulale ce ku ne mahaukata ni na ga abin da ba ku gani ba to da haka dai wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yake banci aljanu da shi to sannan kuma aljani yana iya shiga jikin ɗan adam ko ina da ka sani yadda jininka yake yawo a jikinka aljani yana iya yawo a jikinka ko ina ya shiga idanka ya shiga ka, ya shiga bakinka ya shiga cikinka ko ina yana iya shiga manzo Allah ya ce inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam shedan aljan yana shiga jikin ɗan adam ya yawo duk inda jininsa yake iya yawo shi yasa in za ka yi hamma yana daga cikin lokacin da shaidan yake shiga jikin mutum aljani yake shiga jikin mutum wajen hamma shi yasa annabi ya ce da ɗayan ku hamma ta zo masa ya buɗe baki to ya rufe ya danne da hannun dama saboda ka buɗe shaiɗan zai shiga aljani zai shiga sannan kar ka yadda hamma ka ta ƙare da ha da kai wannan haɗin dariya za su yi taimaka da haka ba a so so irin waɗannan abubuwa dai karatun addini shi yake wayar da kan mutane kuma yake sanar da su babu wata makaranta da za ka je ta karantar da kai wannan sai makarantar wahayi sai makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan wani bincike na na na na na wani abin nan laboratory ko wani mai bai isa ya gano maka waɗannan abubuwan ba saboda su waɗanda ake magana a kansu microscope tabaran hangen nesa da girmama abubuwa bai isa ya gansu ba amma mahalicinsu wanda ya halicce su ya san da su kuma ya san irin tasirinsu da ya ba su da abin da suke iya yi shi yake gaya maka wannan da haka wa inna ma uhiya ilaihi qaulul jinni an yi wa annabi wahayin maganar aljanu ne ba shi ya ji da kansa ba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan a cikin kitab na goma kitabul azan babi na 105 babul jihar bi qira'ati salati subhi me saƙon da muke so mu ɗauka cikin wannan hadisi shine karatun sallah asuba a bayyana ake yi shine saƙon domin da ba dan a bayyana annabi yake ba da aljanu ba su ji ba da haka abin da malam yake so ya isar mana na saƙo a cikin wannan babi shine karatun sallar asuba a bayyana ake sallar asuba tana daga cikin salloli wanda ake kira da salatul jahariya sallolin da ake bayyanar da karatu a cikinsu babi na gaba babun alqira'atu fi adh wal 'asr babin da yake bayani akan yadda ake karatu a cikin sallar azhar da kuma sallar la'asar hadisi na 260 hadisu abi qatada qala hadisin abu qatada al-haris ibn rubi'i al-ansari Allah ya kara masa yadda yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati dhuhri bi fatihatil kitabi wa suratayn manzala yana karantawa a raka'o'i biyun farko na sallah azhar fatiha da surori guda biyu mana kowace raka bayan kabbara ayi karatun fatiha sannan kuma a ƙara da sura yutawwilu fil ula raka'a farko yakan tsawaita wa yuqassiru fi thaniya raka'a ta biyu yakan gajarta ba ta kai tsawon ta farko da ka ita sallah so ake yi raka'a farko ta fi tsawo ta biyu ta bita ta uku ta bi ta biyu ta hudu ta bi ta uku da haka da haka an gane ko kenan a sallar farko raka'a farko ka karanta fatiha misali sai ka karanta sura mai aya goma to ta biyu in ka karanta fatiha sai ka karanta sura mai aya shida ko bakwai an gane ko wa yusmi'ul ayata ahyanan wata rana annabi yakan bayyanar da karatun sura a sallolin da ake ɓoye karatunsu kamar azhar da la'asar har a ji aya ɗaya misali kaga a sallar azhar karatun da a ɓoye ake yi amma wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar azhar sai kawai aji ya ce fala uqsimu bishafaq to da kaji ya ce fala uqsimu bishafaq kaga wata sura yake karantawa zaka gano wacce ce surar aya ɗaya kawai ya jiyar da mutane sauran kuma sai ya ci gaba da yin kayansa a koye da haka wani lokaci manzo Allah yana irin haka shi yasa malamai suka ce idan mutum ya bayyana karatu a wani lokaci ba duka ba a inda ake ɓoyewa ba zai yi sujjada ba sabanin abin da muka sani a fiqhun malikiya yanzu kana cikin sallah ta ɓoye karatu sai ka manta sai kawai ka fara bayyanarwa daga baya kuma sai ka tuna sai kai shiru a zahirin hadisi ba za ka yi sujada ba saboda annaba a wani lokaci yana mai bayyanarwa sawa'an shi ma mantuwa ce ba mantuwa ba ce ya dai bayyanar kuma bai yi sujada ba amma malaman fikihun malikiya suka ce a idan mutum ya bayyana a inda ake ɓoyewa har ya kai gwargwadon aya ɗaya ko biyu ko uku suka ce to sai ya yi sujada wa kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yaqra'u fil asri yana karantawa a sallar la'asar bi fatihatil kitab fatiha wa da surori guda biyu raka'a farko da ta biyu wa kana yutawwilu fil ula a raka'a yakan tsawaita karatu wa kana yutawwilu fil raka'a kuma yana tsawaitawa a ruku'un raka'a farko min sala'a yutawwilu fi raka'a min salati subhi yana tsawaitawa a raka'a farko a sallar asuba ma'ana sallar asuba ita kanta raka a farko an fi so ta yi tsawo ta biyun kuma sai ta zama bata kai ta farkon ba wa yuqassiru fi saniya raka ta biyu kuma yakan takaita karatu baya tsawaitawa irin yadda yake tsawaitawa a a farko akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a babi na 19 shi a kitab na 19 kitabul azan babi na 96 babul qira'a fi dhuhur menene mahallin shahi cikin wannan yadda ake karatu a sallah azhar da la'asar a raka'o'in farko ana karanta fatiha da sura raka'a farko ta azhar ko ta la'asar surar tafi tsawo bayan fatiha raka'a ta biyu ayi fatiha ayi surar da bata kai tsawon ta farko ba a azhar ko a la'asar sannan wani lokaci ba laifi bane dan liman ya bayyana da aya ɗaya an gane ko a karatun fatiha a karatun sura ta raka'a farko ko ta biyu a azahar ko la'asar to cewa yana karanta fatiha a raka'a farko da sura guda biyu ya nuna a raka'o'i biyun karshe kuma fa fatiha kaɗai yake karantawa duk da cewa in an karanta surar nan ma babu laifi domin annabi wata rana yana karanta fatiha da sura har a rakoyin ƙarshe na sallar azahar da la'asar an gane ko amma a mafi yawan lokaci kawai in ƙarshe kawai fatiha yake karanta baya karawa da sura to sannan wannan ya nuna mana karatu a cikin waɗannan sallolin guda biyu a ɓoye ake yin sa domin gashi ya ce wa yusmi'ul ayata ahyana wani lokaci yakan jiyar da mu aya ɗaya ya nuna asali shine mai baya jiyarwa yana ɓoyewa hadisi mai lamba ta 261 hadisu sa'ad ibn abi waqqas hadisin sadu dan abi waqas an jabir ibn samura daga jabir dan samurata qala jabir dan samura yace da sadu dan abi waqas da jabir dan samura dukkanin su sahabbai ne Allah ya kara musu yadda jabir dan samura yace shaka ahlul kufati sa'adan ila umara mutanen kufa ta ƙasar iraki sun kawo wa sayyidina umar ƙarar sa'ad dan abi waqas domin sa'adu dan abi waqas lokacin halifancin sayyidina umar shine gwamnansa a kufa iraki shi sayyidina umar yana shugaban kasa headquarter tana madina ya tura sa'adu dan abi waqas a matsayin gwamnansa a kufa cikin kasar iraki to sai mutane talakawa suka kawo shugaban kasa karar su yayi kaza yayi kaza ko ya ne mana kaza ya ne mana kaza wanda wannan abu ne wanda yake mai asali mai tushe tun a zamanin annabi idan ya naɗa wani shugaba shugaban yi ba daidai ba kofa a buɗe take talakawa su kai kuka kuma ana saurara su to da ka sa'adu dan abi waqas mutanen kufa suka kawo shi ƙara wajen na, umar bari mu ji ƙarar da suka kawo shi shin ƙara ce ta yaci kuɗi ba ƙara ce ta yaci kuɗi ba shin ƙara ce ta yaci kwace filayen mutane ba wannan bace ba abin da zai ba nuna maka bambancin mu da su kenan su can in za su kai kuka za su kai kuka ne akan sha'anin addini saboda shi yafi damun su amma mu yanzu in mu za mu kai wa shugaban kasa kukan gwamnan mu me za mu kai masa kuka kila titina ko wani abu ko saboda mu kuma wannan suka fi damun mu bahaushe ya ce kowane tsuntsu kukan gidansa yake kuma kowa da abin da ya dame shi wannan zai nuna maka suna na da addinin ya fi damunsu duk rigingiminsu da shugabanninsu ta akan addini ne mu kuma na yanzu duniya ta fi damunmu duk rigingiminmu da shugabanninmu rigima ce ta me ta kuɗi kuma duk wanda aka bashi sai ya shiru to da haka suka kai sayyidina sa'adu dan abi wa ƙara wajen sayyidina umar fa'azalahu kai tsaye umar ya tube shi wannan shine gaskiya in talakawa suka yi koke a kan gwamnansu kuma koken nan ya zama na gaskiya shugaban ƙasa sai duba, koken in ta kama a cire shi a cire shi to amma shi sai na umar ba ya cire sa'adu ba ne kai tsaye a ya raba shi da kujerarsa dindindin ya cire shi ne don ai bincike ka ce za ka binciki gwamna kuma yana kan kujera shi zai biya alkalai shi zai biya kaza shi zai kuma ana bincikensa wani alkali zai bincike shi ya yi abarkacin albashinsa watansa ya ninka biyu wani malamin makaranta ne malamin firamare ne wata rana aka ce gwamna zai zo makarantarsu zagaye da gwamnan ya zo da ya shi kuma irin zai koyar irin gwamna ya shigo ajin ya ga ana koyarwa sai ya rubuta wata talatin da hudu ga watan biyu gwamna yana shigo abin ya bashi babaki yana kallon kwana wata ya ce wannan wani wata ne mai talatin da hudu ce <laughs> raka ya daɗe to ai motar mu har yanzu bai kare ba saboda ba mu ji albashi <laughs> ba sai albashi shi ke karar da wata to mu ba mu ji ba to kaga in kai wasa watan kai ya kai talatin da hudu kai ma ko talatin da biyar ko ma ya kai arba'in <laughs> to da haka wata hikima ta sayyidina Umar sai ya fara tuba Sa'adu dan Abi kas daga kujerarsa ta gwamna sannan ya sa kwamitin bincike ce to a bincika a gani abinda suka faɗa game da shi daidai ne sannan mu zo mu masa hukunci amma dai yanzu ya sauka daga kan kujerar wasta'mala alaihim ammaran sai ya ɗauki ammaru ya ɗora a matsayin active gwamna ya rike kujerar kafin a gama bincike ammaru ɗan yasir bai kai sa'adu Dan abi waqas daraja ba domin sa'ad yana daga cikin asharatul mubashshirun bil janna sa'ad ya je badar da ire-iren waɗannan yana da falalolin da ammaru bai da su to amma dai tare da haka aka cire babban aka ɗora ƙarami ya riƙe kafin a gama bincike fashakau su mutanen kufa suka ta kawo kokensu lokacin da aka kafa kwamitin bincike suka ta kawo kokensu hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli har suka ce cikin koken da suke game da shi bai iya sallah ba yanzu a najeriya ne mutum da za ka cire daga kan kaga daraja irin ta sahabbai su farkon abin da na umar screening din da yake ma farko in ya naɗa ka mukami ba yanzu idan za a ba wa wani mutum kwamishina ko za a ba da minista sai ka je majalisa ba to tambayoyin da Umar yake wa mutum in zai naɗa shi maganar sallah kuma ita yake jan kunne da ita za mu nada ka ka zama kaza ka kula da sallah ba mu yadda kana aikin ofis lokacin sallah ba ka tashi kai ba kaza kaza ya nuna masa ce ka sani abin da ma ya sa muka ɗauko ka lura da kana mutunta sallah amma yanzu zaka tarar da yawa manyan mu illa man rahima rabbuka wa qalilun mahum babban rukuni a sallar ita ce basu iya fatiha wacce manzo Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab duk mutumin da yake sallah bai iya fatiha ba shin loriya yake yi yar gala-gala kawai yake yi amma ba sallah kake yi ba da haka lokaci bai kure musu ba har yanzu da dama domin duk mutumin da rai yake kai kawo a jikinsa to har yanzu da dama gyara kuma har yanzu Allah yana nan yana jiran ka ka gyara ya karɓa to amma inda matsalar take wani har yanzu yana ganin ina ai mun riga mun girma baka girma ba lokacin bai kure maka ba kana da rai ka samu wani dan ya sai ya rinka karantar da kai bayan sallar magariba ne bayan sallar asuba ne fatiha ka ta gyaru shine kai wa kanka gata da kai da iyalanka in a kwatas kuke ba za ku iya shigowa cikin talakawa ba to amma matsalar in kaga shugabanninmu suna mu'amala da wani malami to mai addu'a ne amma ba wanda zai gyara musu lahira su bane wanda kawai zai ce musu a ci zaɓe a yi kaza a yi kaza wannan shi kadai suka fi damuwa da shi wanda shi zaɓe mun yadda kaci kaci kaci wata sai ka gama ci yanzu jiya jiya shugaban ƙasar najeriya wanda ina jin a yanzu bai da sa'a cikin shugabannin ƙasar najeriya bai da sa'a shekara casa'in da uku amma jiya tarihin ya zama kamar ba a yi shi ba a yau duk wannan shekarun sun tafi muna fata Allah ya ji kansa to kaga wannan yake nuna maka duk sauran ma sai sun bi shi domin in dadewa ce 1925 fa aka haife shi 1925 ai ka san an tafi 1925 Allah ya sa mu dace kuma irin wanda suka mulki Najeriya tun Najeriya tana Najeriya ba yanzu da ta koma naija ba tun tana najeriya tun ana ci da kyau a sha da kyau ba wata fargabar tsaro ba yanzu inda za a nuna maka hotunan alhaji shehu shagari lokacin yana shugaban kasa kai ka san kasan nan lokacin hankalinta a kwance yake irin yadda za ka ga shiga ta girmamawa da mutuntawa shaddoji masu numfashi a lokacin to da haka sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda cikin abin da mutane suka yi ta kawo koke game da Sa'adu da aka kafa kwamitin bincike suka ce baya ta sallah fa arsala ilaihi sai Umar bayan ya kwabe shi domin da ya kwabe shi bai ce ya taho ba sai ce ka zauna a Irakin sai an gama bincike in an gama bincike in kai ne da gaskiya ka koma kujerarka in ba kai ne da gaskiya ba kuma to dole ka baro kasar to da aka kafa kwamitin bincike cikin koken da suke yi sai suka ce baya mana sallah mai kyau sai umar ya ce to yanzu magana ta girma taso daga iraki ka dawo madina nima ina da tattaunawa da kai gaba da gaba faƙala lokacin da sa'adu ya zo wajen sayyidina umar sai sayyidina umar ya da shi ya aba ishaq ya kai baban ishaq ma'ana alkunya sa'adu dan abi waqas kenan inna ha'ula'i wa'annan mutane wanda kake mulka 'yan ƙasar iraki yaz'umuna suna riya cewa annaka la tusinu tusalli kai baka iya sallah ba domin a wancan lokaci kun san gwamna shine limamin gari gwamna shine alƙalin gari gwamna shine mai komai sarki shine limami shine alƙali domin a lokacin ba a naɗa jahilai sai an san duk waɗannan abubuwan ka'iya iya za iya ɗaura aure zaka iya raɗa suna zaka iya sallar gawa za ka iya komai to sannan sai a ce to ka ja mutane domin duk mutumin da zai iya jan addini zai iya jan rayuwa amma ba duk mutumin da zai iya shugabantar ka a rayuwa bane zai iya shugabantar ka a addini amma duk wanda zai iya shugabantar ka a addini to zai iya shugabantar ka a rayuwa wannan shine abin da sahabbai suka faɗa a akan sayyidina abubakar lokacin da aka zo zaɓarsa ya zama halifa suka ce mutumin da annabi ya zaɓan mana shi ya jagorance mu addinin mu ai shi ya fi dacewa ya jagorance mu a rayuwar mu domin duk wanda ya iya jagorancin addini zai iya jagorancin rayuwa an gane ko to da haka sayyidina umar ya ce gashi sun ce baka iya sallah ba kala sai sayyidina sa'ad dan abi waqas ya faɗa shine kala abu ishaq sai shi baban ishaq ya yace amma ana wallahi yace amma ni dai na rantse da Allah fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni dai na kasance ina musu sallah irin ta annabi wacce naga annabi yana yi ita nake musu ma akhrimu anha bana tauye musu komai daga ita usalli salatal isha nakan yi musu sallar isha fa arkudu fil ulayaini raka'a farko guda biyun in tsawaita wa ahzifu fil raka'a biyan ƙarshen in gajarta wanda haka ake yi sallar isha raka'a biyun farko su fi tsawo biyun ƙarshe su yi gajeru yace to irin haka nake musu Ƙala sai sai na umar ya ce da shi za ka zannu bika ya aba ishaq wannan shine zaton da nake maka ya kai baban ishaq na san haka za ka yi to amma dai ɗan adam in ya ce kaza a bashi ya faɗa umar inda ya so zai ce ƙarya kuke yi mutumin kirki ne mun zauna tare da annabi da shi annabi ya ce ɗan aljanna ne ya za a ku ce bai iya sallah ba zai yi mutum ya zama bai iya sallah ba kuma a ce ɗan aljanna amma umar duk bai yi wannan ba saboda tsabar adalci ba irin shugabanninmu na yanzu ba duk wanda ya laifi ɗan jam'iyyarsu ya ci bilis ya ci banza kawai saboda jam'iyya kaga dai shaida annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wasu adu dan abi wa ce dan aljanna ne Shaida annabi kuma ba ta tashi Shaida Allah ce Umar ya san wannan baya kokonto amma duk da haka bai hana mutane su faɗi kokensu a kansa ba saboda adalci bayan sun faɗa shi ma aka zo aka ji tasa Umar ya ce wallahi wannan shine abin da na sani game da kai kuma shi nake zata maka to amma idan na hana su su faɗi nasu na danne su su ma ban musu adalci ba to amma duk da haka albayyinatu al mudda'i wal yaminu ala man anka tunda sun yi haka sun ce kaza kai ma ka ce to yanzu zamu kafa kwamitin bincike a je a yi public hearings a yi abu mutane ɗaya bayan ɗaya ana tambaye su a ji shaida kowa game da kai to da ka sayyidina umar fa arsala ma'ahu rajulan sai sayyidina umar ya hada shi da wani mutum au rijalan ko wasu mutane ilal kufa suka sake komawa kufa yace a koma can garin inda rigimar take faruwa a je abu mutane ɗaya bayan ɗaya a tambaye su game da ƙarar da waɗannan suka kawo mana game da sa'adu ɗan abi ya kare kansa fasala anhu ahlal kufati sai waɗannan mutane da aka haɗa da sa'adu su koma kufa su je su tambaya sai suka bi mutanen gari suna tambaye su ɗaya bayan ɗaya walam yada masjidan illa sa'ala masallaci masallaci ake bi ana tambaya yau yan kwamitin su zo masallacin nan gobe su je masallacin can da an idar da sallah su tashi su ce jama'a a zauna a zauna kar a tafi ko ina mu daga headquarter aka turo mu daga capital daga wajen shugaban ƙasa an turo mu ne mu tambaye ku game da gwamnanku wasu sun kai kukansa wajen shugaban ƙasa sun ce yana kaza yana kaza daga ciki sun ce bai iya sallah ba to da haka ku ba mu shaida sai mutane masu hankali su rinka tashi ɗaya bayan ɗaya suna faɗa to mu dai kaza kaza kaza mu dai kaza kaza mu dai kaza kaza an gane ko wa yasnuna ma'rufan duk masallacin da aka je aka yi tambaya sai mutanen masallacin sun masa shaida ta alheri su ce wallahi wannan waɗanda suka je suka soke shi ƙarya suke yi ba gaskiya bane mutumin kirki ne ya iya sallah yana kaza yana yin duk abin da ya dace hatta dakala masjidan libani absin da haka haka har su 'yan kwamitin suka je wani masallaci na wata unguwa wanda ake kira da masjidu bani abs masallacin banu abs faƙama rajulun minhum to anan ne sai aka samu wani mutum a masallacin ya tashi yuqalu lahu usama ibn qatada shi mutumin ana ce da shi usama dan qatada yukanna aba sa'ada ana masa alkunya da aba sa'ada Ƙala ya tashi yace amma idna shattana to tun da kun mana magiya kun ce shugaban ƙasa ne ya turo ku ku tambaye mu game da shugaban eh, gwamnan mu to tun da kun mana magiya bari mu gaya muku gaskiya shi kuma ƙarya yake ba gaskiya zai faɗa ba ya fake da cewa tun da an yi magiya bari ya faɗa shi kaɗai ne aka samu ya soki sa'adu ɗan abi wa ƙasar iraki gabaki ɗayanta ya ce fa inna sa'adan shi sa'adu gwamnan mu da kuke ji da gani kana la yasiru bis sariya mutum ne wanda in za a fita faturol ba a fita tare da shi asali in za a fita faturol da gwamnoni ake fita da shugabanni ake fita su sauran 'yan sanda da sauransu sai dai su biyo bayansu a lokacin da gwamnoni ba su zama matsorata ba shugabanni suna nan jarumai na gaske kuma a lokacin su kansu mabiyan adalai ne su kansu mabiyan ba 'yan kwaya a cikinsu amma yanzu komin adalcin gwamna ka fito wani ɗan kwaya sai afka ma ko ba haka ba to a lokacin kowa yana cikin hayyacinsa su gwamnonin sun yi adalci ba su sace kuɗin mutane ba ba su bari an kawo musu kwayoyi ba su kuma mutanen suna cikin hayyacinsu suna cikin abin da ya dace ta fuskar biyayya ga shugabanninsu da da aka ya tashi ya ce tunda kun ce mu hada kun hada mu da Allah to shi sa'adu da kuke gani ba a fita patrol da shi in ya tura shi sai ya zaman sa a gida wala yaqsimu bisawiyya kuma baya adalci wajen rabar tattalin arziki yana ba wasu yan jam'iyyarsa wasu ya hana su wanda ba yan jam'iyyarsa ba misali kenan ba wacce ne sa'adu yana da jam'iyya ba dan mu fahimta tunda yare muke yi na zamani yare na jam'iyya kaza da jam'iyya kaza ko irin yadda muka ga yau shugabanninmu da yawa suna yi su in yan jam'iyyar su ne su ba su in ba yan jam'iyyar su bane ba za su ba su ba in yan jam'iyyar su ne suka yi sata su ba sata bace ba amma in yan wata jam'iyya ce suka yi sata su ne barayi kaga wannan ba adalci bane ba da haka ya zargi sa'adu da irin wannan mummunar ɗabi'a sannan ya ce wala ya adilu fil qadiyya kuma in ya zo hukunci baya adalci kaga zargi uku ko ƙala sa'adu to take shi kuma sa'adu sai ya ce to ni kuma ina da magana yaro dai na murna wai karanka ya kama zaki ko shi yana ganin yayi soki burutsu yayi me ake cewa yarfa irin na siyasa to ka sani ko da yarfa ne irin na siyasa akwai wanda za ka yi wa kasha akwai wanda in kai wa wallahi Allah ba zai kyale ka ba in wanda ka gaya wa wannan maganar bai ji ba bai gani ba ka yarfe shi da ita to Allah ba zai kyale ka ba domin mutuncin mutum mai mutunci a wajen Allah ba a karamin abu bane ba da haka da ya gaya wa sa'ad wannan yarfe a gaban mutane ya ɓata shi sai sa'ad ya ce amma wallahi la'adu wannan bi salasi. ya ce na rantsi da Allah ni kuma mutane ku dakata zan yi addu'a uku shi ma tuhuma uku ya yi min la yasiru bis sariya sariya ko sannan wala ya kasimu bis sawiya wala ya adilu fil qadiyya abu uku ya faɗa to ni ma zan yi addu'a uku kaga babu zalunci kenan ba magana yayi kayan kara ai man na itace a'a sai sa'adu ya ce Allahumma in kana abduka hadha kadhiban ya Allah wannan bawan naka da ya faɗi wannan magana game da ni in ƙarya yake ƙamar ya'an ya tashi ne don mutane su ganshi. a ce jarumi ne a gaban gwamna ya faɗi magana wasu ma'akan ya yi haka ne dan a yaɗa labarinsa a gari fa umrahu ya Allah ka tsawaita rayuwarsa ku ga abun mamaki Ila in kai ne yanzu aka yi ma sai ka ce Allah gobe ya mutu a yi makwalla ciki shi ba mutuwa yake so ya yi ba Allah ba shi ya yi tsawon rai wa a faƙarahu amma ka haɗa shi da talauci Ka ga an masa addu'a tsawon rai ɗaya kenan ko an masa addu'a tsawon talauci ta bi kenan to sauran ta uku wa arridhu bil fitan kuma ya Allah ka haɗa shi da fitintunin rayuwa ukun nan shi masu adu bai kara ba daga nan wa kana ba'du shi mutumin malamai suka ce sai da ya tsawon rai duk sa'anninsa a garinsu sai da suka mutu suka bashi har wanda suka girme shi sai da ya zama a kufa babu sa'ansa yayi tsawon ran da sai da halittarsa ta canja ya zama kamar wata dabbar dawa domin kun san in mutum ya tsufa ya tsufa fita yake daga kamannin mutane wannan gashin nasa na gira sai da ya dawo ya sauka a kumatunsa in zai yi kallo sai an ɗaga kayan gashin gira sannan a ya kalli mutane da haka wannan ya tabbatar da cewa sa'ad wali ne ko shakka babu ya faɗi magana kuma an ganta a duniyance shi kansa mutumin sai da ya dawo da kansa yana faɗa in aka ce masa baba kaza kaza kaza kun ga jiya kun ga ce ina addu'ar sa'adu ce addu'ar sa'adu ce ina ma a ce yan yarfan siyasan mu na yau akwai irin su sa'adu a yau duk su kulle mana bakin su in ba za su daina dan Allah ba shine wa kana ba'da ba'du mutumin ya kasance daga nan idza ila in aka tambaye shi ya kulu shi da kansa yake cewa shaykhun kabirun tsoho mai girman shekaru maftunun mai fama da fitintunin rayuwa asabatni da'awatu sa'adi wallahi mummunan addu'a sa'adu ce ta ce ni shi da kansa yake faɗar wannan domin ta kai yana bin yara ƙanana 'yan mata don yi musu fyaɗe irin fitinar da muke fama da ita a yau ka samu tsoho ɗan shekara tamanin kaza ya lalata yarinya a shekara biyu ko uku haka yake bin yara a titi shi ba a ɓoye ba ma wannan shine abin da ya game da shi a rayuwa sakamakon taɓa wannan gagarumin sahabi da ya yi kuma addu'arsa mai kaifi ta kama shi sa'adu ɗan abi waƙas yana da abubuwa na ban mamaki imamun nauyi a cikin riyadu na mun karanta babu karamatil auliya an kawo addu'o'in da sa'adu ya yi. Allah ya huwace masa addu'a in yi addu'a baya rufe baki take ci baya rufe baki take ci wata rana wani ya yi masa shari ya ce ya ubangiji in abin da wannan ya yi min ƙarya ne shari ya min kada ya ɗaga ƙafarsa a take take faɗi ya mutu in yanzu ne sai a ce maye ne ya cinye shi amma ba wani zancen maita addu'a ce da shi mai kaifi kuma kun san me sirrin sa'adu baya cin abu sai halal duk abin da zai kai bakinsa sai ya tabbatar wannan abin halal ne to wannan yasa yawunsa yake da kaifi ko kai yanzu ka gwada ka gani ko ba za ka kai irin sa'adu ba in dai duk abin da za ka sa a bakinka za ka yi ƙoƙarin ka kiyaye ba gararima ba ba ya mama ba ba to Allah ya da bakinka zai kaifi da ka roƙa Allah zai amsa maka قال عبد الملك أحد رواة هذا الحديث Abdulmalik ɗaya daga cikin marwaitan wannan hadisi ya ce fa ana ra'aituhu ni da nake gaya muku wannan naga wannan tsohon ni ga nauni ba jiyau ba kada saƙafa hajibahu girarsa sai da ta kwanto masa ala ainihi ta danne idansa min alkibar saboda girma da yawan shekaru domin kun san idan mutum ya tsufa za ku ga naman jikinsa ya sassake to irin haka ya same shi girarsa ga baki ɗaya da naman girar da komai sai da ya sauko ya danna idan idansa baya gani sai an ɗaga masa naman girarsa wa innahu la yata'arradu lil jawari fi turqi bi yaghmizuhunna yana bin yara yan mata a lunguna yana musu cakulkuli ana gani saboda lalacewa akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da wannan hadisi a babi na kitab na goma shine al azan babi na 95 babu wujubil qira'a lil imami wal ma'mum fi salawati kulliha me mahalli shahi cikin wannan hadisi shine bayanin iya sallah shugabanni su zama sun iya sallah yana daga cikin abin da ke sanya ka zama mai daraja mai kima har a wajen Allah da wajen bayin Allah na kwarai iya ibada ka musamman kuma sallah wacce ita ce mafi girman ayyukan ibada in ka cire tauhidi Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa ƙila mako mai zuwa ina nan ƙila kuma zan yi tafiya idan ina nan to za a ji shiru in kuma na yi tafiya to za a ji sanarwa karatu sai ya zama sai sati na sama Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa yau ita ce asabar ɗin ƙarshen wata wacce aka saba kewayawa don neman taimako wajen zuba fetur a cikin inji don gudanar da wannan karatu Allah ya ba da ikon taimakawa ita kadda ta farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malar lafiya da nisan kwana masu albarka Allah ya kare mu baki daya wa alaikum assalamu wa rahmatullah ya ce malam don Allah tambaya ta ita ce mahaifiya ta ce ta rasu cikin azumi sakamakon jinya da ta sha sai aka dinga ciyarwa sai yanzu aka ce aka ce mana wai sai mun rama mata bayan ciyarwar da aka yi shin malam da gaske ne sai an rama din ba da gaske ba ne don mutum ya mutu ana binsa azumi in dai ba na bakance ba ne ba a ramawa idan azumi ne na dogari ya mutu bai samu damar ya rama ba to shi kenan ya wuce takarda ta gaba assalamu alaikum allah ya kara wa malin lafiya wa alaikum assalamu allah ya kare mu baki daya dan allah malam ya halatta musulmi shugaba kuma wanda ba shugaba bai ke gaisawa da mata wanda ba muharramansa ba bai halatta ba an gaisawa da mace tare da cewa al'ada ce ga waɗansu amma dai al'ada ce wacce ta ci karo da addinin musulunci da haka bai halatta ba takarda ta ƙarshe mai ita ce a ja hankalin waɗanda suke zuwa wajen marayu ko da cewa za su taimake su sai su lalata su wannan ko shakka babu bai kamata ba Allah ya ce wala yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah waɗanda suke tsoron kada marayunsu su ta gayyara a bayan rayuwarsu to su ma su yi ƙoƙari kada su ta gayyara marayun 'yan uwansu Allah madaukakin sarki ya samu dace mamadu takardar sanarwar aiki akwai lacca wacce za a gabatar kamar haka a masallacin fi zilalil qur'an wanda yake sauna kawa da sabon titin shekarau nasarawa local government kano state za a gabatar da laccar kamar haka ranar litinin 31 ga watan 12 2018 daidai da 24 ga watan 4 hijira 14 da 40 wanda ni zan gabatar da lakcar maudu'i shine haƙƙin iyaye akan iyayensu da haƙƙin iyaye akan iyayensu kuma lokaci shine magarba zuwa isha can badawa layout Allah ya bada ikon zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله